والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النحو الوادي النحو الوادي نعم بسم الله الرحمن الرحيم أجزاء الجملة ينكي ينكي نجملة الأمثلة مثالي ركب إبراهيم الحسان إبراهيم يا هودوك kaga a cikin wannan jumla kamar makaranta muka karanta cikin nahawul wazi an ce wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha kowace kalma a cikinta ana lissafa ta wani yanki daga cikin jumla din yanzu a nan wajen akwai juzi'i guda uku akwai rajiba akwai ibrahim akwai alhisan rajiba fi'ilun ne shi shi fi'ilun ne saboda akwai zamani a ciki ana gane fi'il da zamani zamani in ma ya zama to zamanin zan yi ba riga na yi ba ana kiran shi zamanin mustaqbal ko kuma ina yi ban gama ba zamanul hadir ko na yi hayya wuce zamanul mazi to duk wani abin da ake kira fi'ili dole ne sai ya shiga cikin ɗaya daga cikin wannan zamanin in ma zamanul mustaqbal ko zamanul hadir ko zamanul mazi an gane ku ana gane fi'ili ne da zamani in babu zamani a cikinsa ya zama to mazdar rakiba fi'ilun ibrahim ismul insan ismul ashkar alhisan ismul hayawan an gane ku yana a cikin wannan jumla din akwai yanki uku yanki farko fi'il yanki na biyu ismul insan yanki na uku ismul hayawan yuda'ibu isma'il al-qibla isma'il yana wasa da mage yuda'ibu yana yi wani zamani ne shi Zamanin hazir yana yi bai gama ba fi'ilun isma'il ismul insan al-qibla ismul haywan ya shudu fallawul kamta. manomi yana girbe alkama ya shudu yana yi bai gama ba kaga zamanul hadir fi'lun dashi al-falla ismul insan al-qamha ismun nabat na'am ta'kulu shatu fulan wa sha'ira akuya na cin wake da sha'ir akuya na cin wake da sha'ir sha'ir wani nau'in alkama ne ta'kulu fi'lun ta'kulu fi'lun saboda yanayi zamanin hazin ashad ismul haiwan fulan ismul nabat wa harfun sha'ira ismul nabat kaga wannan jumla yana da yanki biyar Yanki farko ta akulu fi'ilun yanki na biyu ashad ismun ismul haiwan yanki na uku fulan ismun nabat yanki na hudu wawun harfun yanki na biyar sha'ira shi ba gabat an gane ne kwamitun nasihata na ji nasiha na riga na ji ba wai zan ji ba ba wai ina ji ba na ji shi wannan mene da shi wannan fi'ilun ne ko zaman almasi in kuma an so a ce wannan ja'un din yana matsayin ismun ne wakilin suna ne shi an nasiha ismul ma'ana shi ne turansu ke abstract noun ismul ma'ana an gani abinda idan ka zai gani ko kunnan zai ji a ba ba za ka iya taba shi ba ismul ma'ana idan ka zai gani ko kunnan zai ji amma ba za ka iya tabawa ba kamar nasiha muna jin nasiha da kunnan amma ɗauko shi mu gani kaga wannan ismul ma'ana an gane wannan ko yana cikin ayu shay'in akhar ayu shay'in akhar haske yana ketowa cikin daki yadda ufi'lun ne yana yi zaman al-hadir an-nur ismul ma'ana ayu shay'in akhar fi harful al-hujrati ismul jamal sunan daskararren abin da bai da rai jirgin ruwa na gudu akan ruwa tajiri fi'ilu yana yi as-safinatu ismul jama'at ala harfun al-ma'i ismul jama'at al-tuhibbu safara shin kana son tafiya hal harfun hal harfun tuhibbu fi'ilun as-safar ismul bi اسم المعنى شي ما سفر اسم المعنى ني انا ganin tafiya amma ba iya dauko shi an gane wannan ko na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي المضاف والمضاف مضاف ده اليه بسم الله الرحمن الرحيم bisu lalurabanu wa ke taskuru sunfu mutumin jarida na godewa masu kyautatawan al'umma jarida na godewa masu kyautatawan al'umma taskuru don ma a zahira da asiri a suhu fa’ilun markobi don ma a zahira da asiri musimina taskuru so musimina ya ka cire nunu saboda izaba ke musulun al'umma masu kyautatawan al'umma musulmina maƙulun da yi mansubun diliya bata amil fata annahu, لأنه zakar salim wa huwa مضاف al'umma مضاف إليه an gani an cire nuni saboda idafa idan suna ya zama jan salim yana da nunin in za a idafa ana cire nunin idan wasu suna yana da tanwini in za a yi idafa ana cire talwini din na sarwatu misra min zari'in ard wato arzikin misra yana daga cikin manoman ƙasa manoma an jingina manoma zuwa ga ƙasa manoman ƙasa su ne masu noma ƙasa an gani farwatu mubtada marfubi don ma a zahira da asiri ko kuma mudaf arzikin misra an jingina arziki zuwa ga misira misira muzafin ilai an gano wani ku min harfin jar zari'ina zari'ina sai aka cire lulun saboda idafa Isu wa majururin gami ba na mutu shari'i aliya da ya bata anil kasara li'annahu jan mudakar salim wa huwa muzaf al-ardi mudafun ilai na'am asra asa iku asayyar masu tukin masu tukin mota an jingina tuki zuwa ga mota tukin mota tukin da ake jinginawa zuwa ga mota masu tukin mota sun yi sauri asra'a ta madi mabni alalfata a fata az-zahira ala akhiri sa'iquna sai ka cire nunin saboda izafa sa'iqu fa'il marfu'un bil wawi ya niyabatan an izomma li'anna mu muzakarin salim wa huwa muzafi a sayyara muzafi ilai ja a mu'allimuna malamai sun zo ja a fiye mazin mafi alfata a zahira lafi mu'allimu fa'ilun marfu'un bilwawi niyabatan an izomma li'anna mu muzakarin salim wa huwa muzafi almadarasa ba malaman makaranta malaman da ake jinginawa zuwa ga makaranta cewa makarantar nasu ne malaman makaranta an gari? na alkawai hmm. al-mudafun ismun shi mudafun suna ne wanda aka jingina shi zuwa ga wani suna bayan shi ta'arrafa da sababi bi sababi hadhihi nisba sai ya to ma'arifa da sababin wannan nisba din sai ya to ma'arifa saboda sababin wannan nisba din auta tafassasa ko kuma ya samu tafsisi an gane ku in ma ya to ma'arifa ya samu ta'arifi ko ya to na kira ya samu tafsisi idafan na kira zuwa ga ma'arifa ta'arifi ne kamar fina'in sai aka jingina fina'u zuwa ga mazararsa aka ce filin makaranta filin da ake jinginawa zuwa ga makaranta wa yake da makarantar fili ko? to anan fina'un na kira da shi aka jingina zuwa ga almadarasa madarasa ko ne shi marifa an jingina da kira zuwa ga ma'arifa ya zo ne ta'arif ne ma'anar ta'arif bi ma'ana an san shi in an ce fili na kira ne ta ka ce makaranta filin makarantar an san makarantar an san makarantar da aka jingina wa filin shi za ka sa alif da lamu inda ba san shi ba za ce bina umar da rasarci filin wani makaranta makarantar da kira ne ba san shi ba ya zama taksi ita ba san shi ba an gane filin makaranta ne ba filin hotel ba ne ba filin gida ba ne an gani an yi taksi an ware an nuna da fili ne na makaranta amma makarantar ba san shi ba hmm? kamar nan da aka ce mashaitu ala shaɗi ne na yi tafiya a gaban ne na ce na yi tafiya a gaba gaban ne kaga an jingina gaba zuwa ga ne nijin na an san shi an yi izafan shaɗi na kira zuwa ga mai annil an yi izafan na kira zuwa ga Marisa, sai zama tarihi yanzu an san nijin kenan amma da an sa nijin na kira ba sai zama gaban wani nijin nil din da ban sani ba amma dai an gane gaban nil ne ba gaban tekun maliya ba ba gaban tekun atlanta ba gaban nil an yi kaskezin shi an ware shi nil kawai amma ba san nil din ba an gane ki kitsarar ba na hau jirgin kasan safiya a nan wajen safiyan an san safiyan shi za ka jin shi zan ma'arifa amma da an ce ki tsara sabahin tsara sabahin zai zama to taxis an hau jirgin kasan safiya amma ba a san safiyan ba wani safiyan yawwa an gari sai dai an yi taxis ne jirgin kasan safiya ba na yamma ba ba na jaraba an ware shi kawai na safiya ku gane ku ta sauraka in an yi idafa in an jingina na kira zuwa ga ma'arifa ya zama ta'arif na kira zuwa ga na kira ya zama taksir an gane wannan ku kitabu bintin me aka yi nan to me ake nufin taksir a nan littafin wata yarinya kenan ba littafin namiji ba ba littafin babban mutum ba da yarinya kawai da ba a santa ba an gani an yi tafsir ne an wari. yanzu ne mun gane in ana so a bincike kan yarinya za a yi bincike kawai shi ne tafsir din kan yarinya kawai za a yi magana ba magana manya an gano wani ko alamu waladin Alkalamin yaro shi nan tafsir ne an gane na yaro ne na yaro ne banda babba ban da mace ke na yi tafsir zuwa ga yaro an gane wannan da shi na ka ce almuda ismun nusuba ila ismin ba'dahu suna ne wanda aka jingina zuwa ga suna bayansa wata arafa bi sabbi hadhihi nisba sai ya zama to ma'arifa da sababin wannan jinginawa ko ya zama taksis المضاف يضاف تنوينه عند الإضافة في مضاف أنا شاب تنوين شيء أو جن إضافة إذا كان منون قبل إن شيء كتابون إذا إضافة سأشي كتاب محمد قلمون قلم بنت أن شيء تنوين وجن إضافة أنا أقول لكم نعم إذا كان إذا كان منونا قبلها إن يا زلمة توبي تنويني ليه قبل نعم yuzafu kana musanna ana shafe nunun din shi ya zama to musanna ko jam'u muzakkarin sani sai a cika sununi nuni kamar yadda kai bayani hmm. al-mudaf ilayhi ismun yati ba'da shi ilayhi suna ne mai zuwa bayan mudaf shi majrurun ne da'iman بسم الله الرحمن الرحيم ناد المضارع والأمر الناقصين جنجنا مضارعي Da أمر wanda duka su gaba ɗaya nakis ne zuwa ga dama'irin rafil bariza hmm. misalai ke kina ɗawainiya zuwa ga alkhairi an ci tas'aina filkhairi tas'aina filkhairi ان ذا يفيد امر مش هذا اي لم لم تس اي لم تس اي لم تس اي سي اشر تاء الدن ما زي كرنتو بس يا سامر تو سي زما اس اي اس اي هي دوينيا نعم المخلصون يسعون في الخير ما سي اخلاصي suna dawainiya cikin alkhairi yas'auna lam yas'au lam yas'au za a cire nunu ko in an cire sai a cire lam da da ya'un din nan ba zai karanta ba sai a sa hamzatu wasal is'au ku yi tsawainiya alwalidani yas'ayan fil khair wato alwaladani yara guda biyu suna tsawainiya cikin alkhairiyas ayani lam yas'aya an cire nunu hmm. lam yas'aya in an cire nunu zai zama to sai a cire lam da ya'un sai zan ba zai karanta wasu kun ne sai a sa a hamzatu masar is a ya ku yi ɗawainiya ku biyu yan mata suna ɗawainiya cikin alkhairi lam ya aina shi nunin liswa ba a cire shi an sa mai harfin jazam lam ya aina lam ya aina sai a cire lam a cire ya'un din sai karanta sai zama is aina hmm. ku yi ɗawainiya ke kina bayyanar da farin ciki ke kina bayyanar da farin ciki lam tubdi lam tubdi ba zai karantu ba sai a kawo hamzatul kadai ba wasuli ba bai sa aka zo da hamzatul kadai ba wasul ba saboda akwai ziyada na hamza Kama arsala arsala kaga wannan hamzatul kadai ne to mudari din shi za a sa don ma a farko kisra kusa da ƙarshe don ma a farko kisra kusa da ƙarshe arsala ta ce mai yursilu to in za a yi fiye al'amur ɗin shi lam yursil in an cire lam da ya'un ya sa hamzatul kadai arsil arsil an gano wannan ku kaman azhaba azhaba sai mudari yuzhibu lam yuzhib ta ce azhib ba za ce izhab ba azhib saboda an ƙara mai hamza ne a ciki azhaba yuzhibu arsala yursilu nan ma abda yubdi abda yubdi to tubdina za ce abdi ki bayyana nam annajiruna yubduna surura wanda suka samu nasara suna bayyanar da farin ciki yubduna lam yubdu ta ce abdu lam yubdu abdu an gane hai mhm. alwalidani alwaladani alwaladani yani surura yara guda biyu suna bayyanar da farin ciki lam yubdiya sai zama abdiya alfatayatu yubdina surura lam yubdina abdina lam yubdina abdina أنت تدعين إلى العمل أصلي تدعوني nan tada'u ya ka same ya'ul mukaɗa ba na, an gane ku ya ka cire shi ya wannan wawon ɗin sai zama tada'i na lamta da i lamta da i sai zama adi'i a wannan udu'u ne wannan farko shi ba hamza da'a yad'u da at tad'u tad'ina anti tad'ina lam tad'i sai a cire a cire lam a cire ta'un sai zama idigi idigi al-mukhlisuna yad'una ila al-amal masu ikhlasi suna kira zuwa ga aiki a gani yad'una lam yad'u in an cire lam da ya'u sai zama ud'u alwaladani yad'uwani ila al-amal lam yad'uwa in an cire lam ya zai zama ud'uwa nam al-fatayat yad'una ila al-amal lam yad'una lam yad'una ud'una Thank you. الفاعل بسم الله الرحمن الرحيم بسم تأنيس الفئل للفاعل تأنيس نعم الأمثلة misalai safarar fadima kasancewar fadima mace ce ba za ce safara fadima ba sai a fata utari safarar fadima safarar fadima na ta'udu zainab kasancewar zainab mata ce ba za ce ya'udu zainab ba sai ya ce ta'udu a sa ta'un ta'udu zainab zainab tana dawowa a shamsu ta'ulu to nan a shamsu mace ce amma kuma ta'anisun majazi ana kira irin wannan ta'anisi majazi ba ta'anisi na hakika ba a shamsu din nan ba wai mace bace hakikata amma laraba suna kiran ta bace to irin wannan anisu majazi ya zo mubtada tabdu fi'l mudari marfu bi damma wa fa'iluhu damir musalsal daliluhu hiya kaga dole ne din da ya zo muktada fi'ilin da zai zo gaban shi zai zama to mace ashamsu tabdu an gani ko saboda ana so a samu dalili wanda zai koma zuwa ga shan din ce ta bullo tana bullowa ke bullowa hiya kaga hiya ya koma zuwa ga shamsin wal jumla al fi'liya fi mahallin rafi khabar mubtada al harbu intahat yaqi ya kare a wajen larabci ya a wajen larabawa yaki mace ce ba za ce alharbu intaha ba sai dai intahat ana kiran wannan ta anisun majazi alharb intahat sai da mali mabni alal fata wa ta'u ta'u ta'anis wa fa'iluhu zamir musad qabil hudiya to haka yanzu hiya din nan ya koma zuwa ga mai ta'anisun majazi damirun hiya ya koma zuwa ga ta'anis majazi والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا laraba aka saba abu ne na jarumta amma kuma ruwawanci a cikinsa ba hankali yaƙi bai da hankali wani jarumta ta da zubar da jini ake ana taɓanna dukiya da sauransu Wajen yake rashin hankali safaratu yawma fadimatu fadima ta yi tafiya fadima ta yi tafiya yau kaga fadima mace ce hmm. to amma an shigar a tsakiya tsakanin safara da fadima hmm. an sanya wani suna a tsakiya inda ya samu wani abu ya shiga tsakiya an gano wani in an samu wani abu ya an samu wani abu fasila ana kira abun fasila me kuwa ce safarar fatima ya zama safara ya manne da fatima sai a ce safara sai a sa katanga sai a sa katanga tsakanin safara da fatima to idan an sa fasila tsakanin fili da fa'il an gane na ta'anisi a nan an baka zabi in maka ce safarat yawma fatima safarat kwace safarar yawma fatima safara a cire ta wutane saboda an samu fasila tsakanin safara da fatima duk wanda kai yayi a'udhu kadan zainab zainab tana dawowa za ta dawo gobe kaga gadadin na yanzu fasila tsakanin ta'udu da zainab to an baka zabi in ma a sa ta'un ya zama mace wace ya udu ta'udu gadan zainab ko ya udu gadan zainab saboda wannan fasilan wanda kai yayi rana na bullowa an gane wannan ku? idan fi'ilin idan suna ya zamanto shi ne fa'il fi'ilin shi ne farko kafin fa'il ɗin fi'ilin shi ne farko kafin fa'il ɗin ina fasan gano wannan ranar wajen shi ma an ba da zaɓi fi'ili ya zo farko kafin fa'il an ba da zaɓi in ma fi'ilin ya zama to mace ko ya zama namiji na ana nufin majazin ta'arif ba suna iya zama to majazin ta ne kamar ashamsu kamar alharbu an gane kamar alyadu shi ma yadu sai abin da yake guda biyu a larabci mace ce kamar ido ba kwaya biyu ba ne to ido mace ce hannu mace kunne mace ƙafa mace an fahimta da saboda haka a shan din nan majazin da alif inda shi ne fa'il fi'ilin zai zo farko kafin fa'il din an baka zabi in ma ya zama namiji ko mace taɗilo shan kwa ce ya ɗilo shan taɗilo shan kwa ce ya ɗilo shan ɗaya ne in tahat alhar in alhar ko in ta halhar. duk wanda ka faɗa daidai ne ja'atul ilman shi kuma idan jam'i ya zamanto jam'u taksir in fa'il in fa'il ya zamanto jam'u taksir an gane ko fa'il ya zamanto jam'u taksir shi ma ya samu fi'ilin ya zamanto mu'annas ko muzakkar ja'atil gilman ja'atil gilman ko ja'al gilman bakatin tsawakin bakatin tsawakin mata masu wabi sun yi kuka mata masu wabi sun yi kuka ko bakan sawatin mata masu wabi bakan ko ko wanne ya yi biyu اسم المرة ده اسم الهيئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد اسم المرة مصدر يدل على وضع يقول عليه لا تمشي بشيء يكرهه نعم اسم المرة اسم المرأة نعم اسم المرأة مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة شي منظر ne da yake nuni akan faruwan wani abu sau daya abin ya faru sau daya akaltul yawm akalatan akaltul yawm akalatan na ci yau ci daya da kati sa'a da katan fatatul baba fatahatan an gane fatahatan din nan alawazani fa'ala budewa guda daya to ismul marra yakunu alawazani fa'ala ismul marra yana kasancewa kan ma'aunin fa'ala idza kana fi'il sulasiyan idan fi'ilin sulasi ne zai zama ala wazani fa'alatin kamar wannan akalatin dakatin fatahatin fa in kana gairu sulasi gairu sulasi kana ala wazni masdar dun ko ba sulasi bane sai ya zama to akan ma'aunin masdar din shi bi ziyadati ta'in bi akhirih da ƙara ta'un a ƙarshe a ga falmari kaga wannan ya fi suna su sai a kawo mazrafin shakara mai sawo Igfa a kan in talaka ya fi suna su in tilakatan kabbara takbiratan الهيئة يكون على وزن yana kasancewa kan ma'aunin fi'ila idan shi kuma ismul hai'a yana faɗin yanayin abu yanayin abu inda fi'ilin sulasi ne yana zama kama wani fi'ila bai da siga ga wanda ba sulasi ba in ba sulasi bai da siga la tamshi mishiyatal muftar kada ka yi tafiya mishiya irin yanayin tafiya yanayi yana faɗin siffar tafiyan sai zo kama wani fi'ila la tajlis jilsatal mutakabbir biyar. Karka zauna irin yanayin zaman mai girman kai irin yanayin zama la tanzur nizrat al-ha'il kada yi kallo irin yanayin kallo shi zaka shi jilsatul istiraha jilsa ismul hai'a ne yanayin zama na istiraha ba za ka ce jalsatul istiraha ba jilsa jilsatul istiraha an fahimta aiki na eh ya kana al-masdar maqsumun العصر تو إذا يزمن تو أثر إيش أقول تاؤن با كانت الدلالة المرة بالوصف sai zama to akan barra zai zama to da siffantawa ne tunda asalin shi akwai ta'u manzar din hmm. to ya zamu yi magana ismul marra shine a siffanta shi an gani kaman wanda zai zama da wahida takbiratan wahida sai a sa wahida don ya bambanta tunda da dai asalin mazhar ɗin shi akwai ta'un tunda da akwai ta'un sai za a yi ismul mara sai a sami wahida ko a sa takbiratan lagayin eh. ba wai da sigar za a gane ba haka sha'anin yake wajen nuni akan ismul hay'a idan filin ya zama kulasiyan الرجيم القائدة قاعدة الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع يقول الجملة هو إعراب الجملة إعراب الجملة يكون للجملة آه، محل من الإعراب jumla yana kasancewa yana da mahalli a cikin irabi a wurare guda bakwai za ka na kabarar in jumla ya zama shi ne kabarin mubtada kamar nan da aka ce a zahara kaga az-zahara ba mubtada ne to ha zakiya wannan ha mai shi mubtada tani marfu don dama huwa mudaf kana mudaf ila zakiya kabar mubtada tani to wal jumla al ismiya min zani wa khabari fi mahalli rafi kaga fi mahalli shine khabar mubtada al awwal eh za kanat maf'ulan bihi yawa idan ya zama to maf'ulan bihi kamar qala al muttaham wanda ake tuhuma ya ce me yace inni bari'un yau ah, wannan abin da aka ce ya zama mai cewa ya zan mai abinda aka ce ba makulin to mai aka ce shi ne makulin ƙala ƙarshi ne fiye almuta fa'il mutum mai don ma inna harfin nasu wani wannan ya'un da biyu mutasi su ala sukun fi mahallin nasu bi ismu inna بريء الخبر إن مرسوم بضمة inni الإسمية إني بريء في محل نسب مقول به na'am idza kanat halan in ya zama hal kaman wa huwa mustabshir mai tashi ya zo alhali yana mai farin ciki mai tashi ya gabato yana mai farin ciki kaga kadima fa'il madi wannan a tsayar fa'il marfu bi wa huwa alhali wannan wawul hal huwa mubtada مستبشر الخبر والجملة الاسمية في محل النسب حال من الفائد نعم إذا كانت مضافا إليها إذا ما تو مضافا إليه كمان أقمنا حيث تاب الهواء حيث إذن أقمنا في الوفائل حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل النسب وهو مضاف تابع فعل ماضي الهواء فائل مفهوم بدوما والجملة الفعلية في محل جر شيء مضاف إليه إذا كانت جوابا لشرط جازم إن هذا مدو جواب لشرط جازم وقتلنا بالفاء واللي يابو أبو دفاء كمان إن ظلمت فسوف تندم إن كاي ذلك يزو بيو بايا فسوف أقول فاء واجعته في جواب الشرط سوف حرف التسويف تندم في مدارب الكون لجمع وفائله أنت والنوع الجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرع والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرع إذا كانت تائبة تابعة لمفرد إن يا ضمينا أبو مفرد هذا لنا وانا لا مهرب جر نادنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور بلي اسم مجرور بلي an gani? to wannan washubu jumla washubu jumla fi mahalli rafiyar kabarin mukaddam washubu jumla fi mahalli rafiyar kabarin mukaddam darun mubtada mu'akhkhar marfu bi damma az to mubtada marfu bi dhamma az-zahir ala akhihi huwa mudaf ha mudaf ilay fasiha khabar mubtada marfu bi dhamma to yanzu wannan daru na kira ne shi al-jumla ba'da na kira ne shi sifa wal jumla al-ismiyya hadiqatuha fasiha fi muhallin rabbi nas na wannan إذا كانت تابعة لجملة لها محل من الإعراب إن هذا من توينا بن جملة وليش تنا هذا محل للإعراب كما يزو أطف المبتدا يلو في المضارع مرفوع بضمة المقدرة على الواو منع من ظهور الثقل أنغانه وفائله دم قديره هو kaga wannan ga mubtada a ina kabar wal jumla al fi'liya yalhu din nan da huwa والجملة الفعلية في محل رد إن خبر مبتدا ويلعب إن أين بن يلغوني يندى wannan yake kabar mubtada shi kabar mubtada ne yal'abu tunda yana bin jumla wanda yake yana da mahalli a cikin irabi wannan wawu wawul aqaf yal'abu fi'l mudari marfu bi damma wa fa'iluhu lam yusaddiq taqdiruhu fi mahallin rocky a ɗafin a kan wancan an yi karatu Thank you.